yakin jabin na'am da zaben da aka yi masa taron ya fara da jinjina wa hillary dangane da hazakar da ta nuna a yakin neman zaben da suka fafata musamman ganin cewar tun kafin a kammala fitar da sakamakon jihohi ta kira shi ta yi mashi murna. Trump ya ce ga duk 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat da kuma waɗanda ba sa bin wata jam'iyya guda ɗaya yana kira gare ku cewar lokaci yayi da ya kamata mu zama tsintsiya ɗaya matsayin mu guda wato mu haɗa hannu domin aiki a ƙasa gaba ɗaya daga nan sai sabon zaben shugaban na amurka trump ya sake nana ta irin ayyukan da zai yi a cikin ƙasa domin ta da harkokin tattalin arziki da samar da ayyukan yi kula da tsaffin zojoji yana mai cewar gwamnatin sa ta jama'a ce wadda za ta baiwa dukkan ɗan ƙasa damar nuna bajintarsa da kuma cin moriyar hakan da ya karkata ga harkokin kasashen waje kuwa ko da yake bai faɗi wata manufa guda ɗaya ba kamar da ya rika yi a lokacin yakin neman sa amma ya tsokace kamar haka ina mai shaida al'ummar duniya cewar duk da yake amurka ce zan fi bawa fifiko a kan komai amma zan yi hudda da kowa bisa adalci ina mai cewar za su ɗasa da dukkan ƙasashen da suka yi a niyar din tafiya da amurka a nata bangaren a iya cewar mai yiwa jimamin yadda wannan sakamakon zaɓe ya bata kunya ne ya sa hillary clinton ba bata ce open ga magoya bayanta ba illa kawai ta tura wanda ya jagori shaƙin neman zaɓenta wato mr john pedesta zuwa hedikwatar da ke birnin new york inda ya shaida wa ɗin magoya bayanta da suka yi jigun wasu na kuka huska da wuri cewar su tafi gida uwar gida hillary ba za ta yi wani jawabi ba a wannan lokaci shakka babu ga duk wanda yake bin diddigin siyasar amurka zaben donald trump tankar wani gagarumin sako ne aka aika gwamnatin obama mai barin gado cewar amurka suna buƙatar canji kamar yadda shi ma shigo da ƙidar canji sun gaji da marawa 'yan siyasa baya musamman ganin cewar donald trump ɗan kasuwa ne wanda bai taɓa yin wani takamaiman aikin gwamnati ba ko kuma na soja kazalika zaben tankar wani sako ne mai ƙarfi da 'yan republican suka aika wa shugabannin jam'iyyar cewar rashin marawa trump da suka yi bai hana shi samun damar zama shugaban amurka na 45 mai jiran gado ba tabbas duk da samanin da trump ya yi da jigajigan jam'iyyar star republican wani abin zai iya taimaka gwamnatinsa shine cewar a sakamakon zaben na jiya yanzu majalisar dokoki da dattawa suna hannun 'yan jam'iyyarsa yanzu haka dai amurkawa da sauran al'ummar duniya sun zuba idanu saka ko trump zai iya aiwatar da alkawalin da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe ko kuma akasin haka abu ɗaya dai da akasarin masharanta suke nunawa a nan amurka shine cewar ga dukkan alamu mai yawa trump zai warware wasu daga cikin ayyukan da shugaba obama mai barin gado ya yi musamman bangaren kiwon lafiya da kuma aniyar shugaba obama ta yin sassauci ga 'yan gudun hijira ko kuma 'yan cirani ma zaman ƙasan nan ba bisa ka'ida ba kabiru isa kamshi jw hausa daga washington dc